Za mu so mu ji sunanka. Sunana Alhaji Suleiman Ibrahim wanda aka fi sani da Suleiman Totu Mainin Barnawa kuma PRO na Kaduna State Nigerian Air Group of American Civil Islam da jiya da yanzu an jima da gobe kuma Allah ya sani. To wai su sun koka akan cewa ka je ka yi amfani da wannan sunan jama'atu alali kai ba dan jama'atu bane a yanzu saboda an dakatar da ke saboda wasu laifi da suka ayyana. kuma ka kafan yada labarai kana batutuka kana amfani da cewa kai dan jama'atu ne to kai dan jarida ne ba mamaki kai suka gaya ma laifin amma ni tsakanin da Allah ko afiransu da na ga sun yi musu ce ne laifi ba kawai dai abin da suka ce ni da gatacce ne an kore ni a jama'atu kungiyar jama'atu ba ta san da ni ba na je ne maganganu wanda ba haka bane to ni da abu ɗaya kawai zan faɗa musu idan suka zo wannan kafa suka ce wallahi tallahi abin da na faɗa a kafafen yada labarai ba haka bane ni na yadda ko hukuncin kisa ne a yanke na ɗaya kenan na biyu abin da na faɗa zan maimaita wasu daga ciki cewa na yi mu yanzu a najeriya aji salisu ba ma bukatar christian christian ticket ba ma bukatar muslim muslim ticket abin da muke bukata adalci na ce shi mulki yana dawwama ne har Allah ya sa hannu ya taimaki mai mulki idan adali ne idan ko da musulunci ne na ce da Buhari da yake shugaban kasa a matsayin shi na musulmi da kidnapping din da ake yi da kashe-kashen da ake yi da aje a tashi gari gaba ɗaya a kori mutane gari ya koma kufai na ce da ba a yi ba saboda yana musulmi amma inda da adalci ne sai Allah ya sa hannu ya taimake shi na ce zaben 2023 don girman allah kar su bata mana kasan da ta daɗe tana dunkulan wuri daya mu ba rabuwar kasan muke nema ba haɗin kan kasan muke nema na rantse ma da allah yau ko da mutum yana bautan dutse ne in dai zai yi adalci a yanzu ba ga fir'auna ba akwai wanda ya ganganci irin na fir'auna tun da aka yi duniya shi fa ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijin ku mafi ɗaukaka tare da haka allah ya mai talala bai kama shi ba annabi musa abin ya dame shi ya ce allah ya karya fir'auna ya yi addu'a aka gaya ma annabi musa ba za a iya karya fir'auna ba saboda fir'auna yana da wata ɗabi'a na infaki na cewa duk wanda ya yi imani da fir'auna bai kwana da yunwa kullum ana yanka mishi sa ya ci ana kyautata musu to yau a gwamnatin apc bari in karasa magana na na fir'auna sai da aka umarci annabi musa ya yi addu'a Allah ya mayar da fir'auna marauci kafin a iya karya shi sai da yi addu'a annabin fir'auna ya zama marauci sannan aka iya karya shi aka halakar da shi to yanzu tambayar da zan yi a nan jihar Kaduna ko a Najeriya gaba daya a nan Kaduna ai an yi musulun musulun ticket a wannan karo da biyu da aka yi musulun musulun ticket tambaya na me ya canza wanda a da ba a musulun musulun ticket ba a yi yanzu ake to amma ni abin da nake so sai eh, su waye suka zo wajen wannan taro har da suke cewa a yi musulun musulun na faɗa na ce ƙungiyoyin agaji bakwai aka tara mu muna ciki wa ya tara ku wa'inda suka tara mu shugabannin agaji wasu daga ciki da su malam jamilu albani zaria sannan kuma da wasu malamai bangaren ɗarika da izala abin da suke gaya mana cewa kan ma kai maganan wai ai musulun musulun ai an ce mai hankali likitan kansa a yanda aka yi wannan maganan a waɗanda suke wurin wasu suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an samu matsala me ya faru saboda akwai masu ra'ayin jam'iyyu mabambanta a wannan wurin so bai kamata a ce an ɗauki kaifi ɗaya kuma ba ana nema a yi kuma a yadda suke abun a tilas da ƙarfi da yaji suke so a yi yanzu kaga ai waɗanda suka zo jiya nan gidan suka fira suka ce sun dakatar da ni wasu ma suka ce wata tara wasu suka ce shekara 2021 kaga tun nan an samu matsala to su da suka ce sun dakatar da ni ai mu ne masu dakatarwa a jama'atu ni na kai matsayin da idan ana sa ran mukami a goshi zan sa ran a goshi na saboda na kai wannan matsayin haji salisu tun ina karami ban iya sa wando sosai ba nake aikin alaji kuma na faɗa na ce sanda aka kira mu mun ɗauka za a koya mana yadda ake daurin karaya ne ko gocewan faɗa!" ko kuma idan ana gobara ya za a yi ceto da suke cikin wuta ko a koya mana yadda za mu tsayar da jinin haɓu sai ake gaya mana cewa so ake mu zaɓi apc daga sama har ƙasa kuma zan maimaita ayan da aka kawo aka jingina ta da bola ahmad abin da suke cewa allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratul saf yake cewa wa id bismillahir rahmanir rahim wa id qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulillahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad to wai saboda an ce ahmad ta ke yake wannan bawan Allah wannan malamin ɗaya daga cikin malaman da aka kawo yake cewa to sunan Ahmad Tunubu ba Ahmad bane Bola Ahmad Tinubu to wannan Ahmad din idan ka je ka mai adawa irin ta siyasa to ka san da wa kai wa iyazu billahi nace akan rayu akan duniya nawa aka ba me aka yi muku da za ku zo to na rantse da Allah ba a kore ni a aikin agaji ba a wannan magana in kashe ni za a yi na yi a kashe ni saboda ina da dalilin da zan gaya wa Allah su subhanahu wata ran gobe kiyama kuma iyalai na za su yi farin ciki saboda me saboda muna yi saboda mu kare mutuncin addini da kuma mu kasan mu ta zauna lafiya da ma bayanin ka kano da cewa malamai ne ta kowane bangare suka haɗu suka zo suka gayyace ku wannan ayoyi da ka ja da ake danganta wancan aya da kuma wani a cikin masu takarar nan a cikin su wane ne ya ja wannan ayar wani malami ne daga bangaren dari a kuma zan kama suna ba shi kuma malamin da ya zo daga bangaren izala bai tuka ma ya ta kawa na shawu ibrahim ya sabi yallahu sai sa ne reference da kasan kaula'a yace ce ibrahim ya har yanzu suna yin addinin musulunci a kaula'a kuma ba a hana su ba kuma akwai lokacin da shugaban kasar su kirista ne kuma inda an ba da dama za su iya ƙara zaben shi saboda yana musu adalci ko ka gane ba to kawai mabiya ne ake nema a kifar da su wanda wani ya zama kamar gaggen kanan gare daga an yi magana sai dai ya haka irin yayi ai kabbara to wallahi mu akwai abin da muke kallon mu kasar ne muna neman dunkulewar kasar ne amma ka ga shi awwal dan ja a je a tambayi na farko dukkan su kukun da suka zo suka yi mun magana suka yi magana sun dakatar da ni ba su da sana'a awwal dan ja ka tambaye shi me sana'an shi babu da yana bin yan fim ne industry na Kaniwood a Kano har suka ba shi dama yana wa mata makeup a je a tambayi dalilin da yasa aka kore shi a yi wa mata makeup wani zunubi ya aikata aka kore shi na ɗaya kenan bai da sana'a sannan da aka ba da wannan kuɗi naira ɗari biyar biyar tun karfe tara sai karfe hudu aka ba da ɗari biyar biyar duk wani wanda ya je wurin abin da aka ba ɗan kaduna son naira dubu biyar da ɗari biyar. Amma ba da kuɗi kenan. shi awal ɗan jan shi aka ba kuɗin yake ce musulman ya za a yi ni na ce mai ka ba kowa ɗari biyar biyar dubu biyu da ɗari biyar da ya rage saboda na san bai da sana'a bai da abin yi na ce rike ba kowa ya sani bai ziga wannan bawan Allah tare da shi rike a wurin ko cewa yi Suleman ya zaka ce ya rike dubu biyu da ɗari biyar ba saboda sun yarda da abin da na hukunta shi kuma Isyaku Fijin da safe kafin su zo nan ya kira ni Suleman me yasa ka je kai magana a rediyo bayan mutanen nan ba sa taimakon marowata ne idan muka cire wani program muna so su zo su taimake mu yanzu ka je ka dawo dagula komai mu ba za mu bari ba sai mun ci wani abu a hannunsu to ka ke ne in dan duniya kake yi za ka samu ai dama man kana hijratu huli duniya a sallallahu alaihi ya ce yusibuha